This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. Wannan mutumin ya kware ta bangare na ko halin ko oho ne. Ba na son jira suna amma ina son nuna maka cewa ku tsaya a yi hasara. Mutumin ne da kyakkyawan alaka da mutanen da aka sani wanda su ne suke munafika wanda suka zauna da ɗan PDP wanda suke rike da majalisa wanda suka haɗa alaka mai kyau da shugaba Jonathan wanda mu zan Najeriya. Comrade Ibrahim Garba Wala kan ɗan takarar shugabancin Majalisar Dattawa daga Arewa maso gabashin Najeriya. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sannan ku saurari sharhin da wasu jaridun Arewacin Najeriya suka yi a makon nan mu karasa da filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya. Masu aure tare da sallama. akalla mutane 37 ne yan kungiyar boko haram suka kashe da suka kai hari a garin da ke arewa maso gabashin najeriya kungiyar boko haram sun kai hari a garin gubiyo da ke cikin jihar borno inda suka kwashe tsawon dare suna ba ta kashi da jami'an tsaro wakilin wannan gidan rediyon abdulkarim haruna ya ce sama da gidaje 400 ne haɗi da gine-ginen gwamnati da makarantu da motoci haɗi da babura aka banka mauta jiya talata gwamnan jihar borno kashin shattima ya ziyarci wannan gari na gubiyo kuma ya umarci mutanen garin da kasu ce za su yi kaura ƙungiyar boko haram dai ta haɗe tana kai ire-iren waɗannan hare-hare har na tsawon shekaru shida da zuman wai za ta kafa daular islama musamman a jihohin arewa maso gabashin najeriya an fara shari'ar wani wakilin jaridar washington post ta nan amurka a iran kan zargin da hukumomin kasar suke yi masa na wato na leƙen asiri dan jaridar mai suna jason rezian an fara shari'a tasa ne a jiya dan uwan jason din ali ya shaidawa jaridar wato ya yan jarida a washington cewa da mahaifiyarsu da surukarsa sun share sama da awowi biyar a wajen kotun amma aka hana su shiga cikin kotun domin ganin yadda ake gudanar da wannan shari'a ya ce mahukuntar kasar iran din suna so ne su gudanar da shari'a a asirce domin sun san cewa ba su da kwararan hujjoji na hukunta shi ali ya ce dan uwan nasa na fuskantar tuhumar leƙen asiri ne da farfaganda tare da haɗa kai da ƙasar da ke adawa da ƙasar iran ya ce batun haɗa kai da wata ƙasa mai adawa da ƙasar ta iran ba zai rasa nasaba ba da takardar neman aikin da ya miƙa gwamnatin amurka musamman dab da lokacin da wannan gwamnati ta mr obama za ta fara mulki a shekara ta 2008 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc kotun ɗaukaka ƙara na nan amurka ta ƙirda da roƙon da ma'aikatar shari'a ta yi na ɗage damar wucin gadi na shugaba obama na yi amfani da ikonsa na hana koran 'yanci rani da suka shigo ƙasar ba bisa ka'ida ba tawagar alƙalai uku da suke suke dukkansu daga kotunan ɗaukaka ƙara da suka fito daga yanki daban-daban da ke new orleans sun cin matsaya ne inda biyu suka rinjaye ɗaya waɗanda suka goyi bayan jihohi 26 da jihar texas ke wa jagoranci akan wannan batu alƙalan suka ce wannan ƙarar da jihohi suka shigar na kin amincewa da abin da gwamnatin tarayya ta yi ba laifi suka yi ba alƙalai 26 ne suka maka gwamnatin tarayya kotu suna ƙalubalantar akan abin da suka kira wuce makaɗi da rawa da shugaba obama ke neman ya yi na ikon da yake da shi wannan ne yasa babban alkalin jihar texas hana aiwatar da wannan umarni a cikin watan nuwamba bara sai dai ita ma gwamnatin tarayya ba ta yi wata wata ba domin ko ta ɗauka ƙara inda take ta ce ta kai jihohin wato da ba su cewa ba su da hurumin tsohon bakin su akan ikon da gwamnatin tarayya take da shi akan batun da ya shafi harkokin shige da fice na ƙasa to sai dai abin da ba a sani ba har yanzu shine ko ma'aikatar shari'a za ta ɗaukaka wannan hukuncin ga da kotun ta bayar mr obama ya ce ya zame masa dole ne ya ɗauki wannan matakin domin hana koran 'yan rani har su miliyan biyar domin majalisar dokokin kasar sun ƙi su yi wani abu game da wannan batun. Firaministan Libya Abdullahi Althani wadda shi ne mutumin da hukumomin ƙasa da ƙasa suka amince da shi a matsayin halattaccen shugaban ƙasar ya tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka shi. Mai magana da yawun gwamnati ya ce wasu ɗauke da bindiga sun buɗe wa motar ta firaministan wuta bayan da ya bar harabar ginin majalisar dokokin ƙasar da ke gabashin birnin Tobruk. sai dai ministan bai samu rauni ba amma dai mai tsaron lafiyar sa ya jikkata tun da farko yan bindigan sun yi kokarin kutsawa cikin ginin majalisar sa'ilin da shi prime minister ke ciki amma jaman tsaro suka fatattake su ƙasar libya dai ta shiga cikin rudani tun bayan rasuwar shugabanta muammar gaddafi a shekara ta 2011 masu yan ko kuma ce yan gani ni addinin islama da ke goyon bayan wasu sojoji ko kuma mu ce mayakan sa kai tuni suka kwace babban birnin kasar tripoli abinda ya tilasta mr thani yin kaura zuwa tobruk inda ya kafa nasa gwamnatin wadda yanzu haka kasar ke fama da gwamnatoci biyu 'yan sanda a kenya sun ce jami'i guda cikinsu ya rasu kana wasu da dama sun samu rauni lokacin da 'yan kungiyar al-shabab suka kai wa motar 'yan sandan da ke sintiri hari a kusa da bakin iyakar kenya da somalia jami'in 'yan sandan suka ce an fara kai musu hari ne tun daga yammacin ranar litinin salin da wata mota ta 'yan sanda taka wani bom da aka binne a kusa da ƙauyen yambis wanda ya sa 'yan sanda uku suka samu rauni daban-daban kana wasu 'yan sanda suka yi yunkurin taimakawa masu su ma suka aka kai musu hari babban jami'in 'yan sandan da ke yankin garisa abdulrashid abdullahi ya shaida wannan gidan rediyon cewa dan sanda guda ne ya mutu sakamakon wannan harin da aka yi labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka madalla duk da cewa jam'iyyar APC mai gidan gado a tarayyar Najeriya bata fito ta ayyana shiyar da za ta fito da 'yan takarar shugabancin majalisar dattijai ba, sunaye biyu sun yi fice, Sanata Bukola Saraki tsohon gwamnan jihar Kwara da kuma Sanata Ahmed Ibrahim Lawan tsohon gwamnan jihar Yobe. Kwamar Ibrahim Garba Wala na kungiyoyin farar hula ya ce suna fargabar za a yi zaɓen tumun dare kamar yadda za ku yi cikin wannan tattaunawar da yi da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. a north east ɗin, ba muna nema ba ne a ɗauka kawai a jefa ta tsakiyar kasuwa wanda ya tsalle cacce ya kama a'a muna so a yi nazari saboda irin gwagwarmaya da talakawa suka yi da irin wahala da yanayi ya sa mutanen north east suka shiga musamman magana ta ta wannan fitina ta boko haram yadda ya kashe north east gaba ɗaya babu gonaki babu kasuwanni babu makarantu babu duk wani abu da ka sani na ɓangaren rayuwa uwa uba ga kuma irin yanayi da aka zo aka tarar da ƙasar yanzu na lalacewar tattalin arziki ta ina? To kaga wannan muna neman wani guduma ta musamman. Guduma ita ce a samu mutumin da yake da tunani na cewa kujerar da zan tsaya ko zan zauna a kai kujera ce da za ta yi wa al'umma aiki ba amma ina son nuna maka ce ko kuma shi mutumin da ake ma Karfashin za a bashi a halin da ake ciki mutum ɗaya guda ba a taɓa samun ya zauna ya riƙe kujera mukami mai kyau wanda yake yana daidai da wanda zai iya tuhumar duk abin da ake kai lokacin da central bank governor sarki na yanzu na kano ya ɗauko maganar badakala da aka yi na dala biliyan ashirin ba a ga ina suke ba babu wanda ya kamata ce ya buɗe baki ya yi magana illa wannan mutumin da yake zaune a wannan kujera amma ya ja baki ya shiru wannan mutumin ya kware ta bangare na ko halin ko oho ba na son kira suna amma ina son nuna maka cewa ku tsaya a yi hatara mutumin ne da kyakkyawan alaka da mutanen da aka sani wanda su ne suke munakisa wanda suka zauna da yan wanda suke da majalisa What the fuck? alaka mai kyau da shugaba Jonathan wanda ya muza ta yan Najeriya. Yan haka ban ga dalilin da wani zai yaudare ni. Allah ba shi a ba kowa ne in aka ma ba shi oho amma ina tabbatarwa a je a dawo gaskiya za ta bayyana. Yanzu ku a takaice menene fargabar ku? Fargabar mu anan shine an ɗauka tamkar cewa a'a irin siyasa ce ta da yadda PDP ta nuna mana. Da zarar an ga ka iya ka iya ruwa ashe a ruwan nan da kake ashe ka samu wani ne ka taka ba ma iyon kake ba kana nuna mutane kana iyo. A irin siyasa da ake kenan. shi amma ba za mu daina cewa abin da ya kamata a yi a yi shi ranar da aka amfani da irin wa'in mutane aka tona ta shugaban kasa wanda zai hau kowa zai gane kuransa. kowa ta siyasa bana ta yi muna tarnaki. ta ya mu tsaron munan kara ta ci da alhaki. waye garan marashi haske za ya zame waki. ban take gaskiya ba. ibrahim alfahami yana tafe da maimacin shirin ciki da gaskiya kamun nan sai a ci gaba da shakatawa da wakar kabiru classic. Yau ga sabon gani mu duba shi da jinkiri. Atishewa ta wuce da hancin ka ba gobiri. Shakar iska alhaji barkar ka da kokari. Girman kai ya hana a saya shi da kariya. Kwalin kuriya na gwamna samun ka da mu. Aisha barka da dawainiya. Walin kuriya na gwamna samun ka da moriya, mamu da mijin tsara tuma ne maka godiya, angon mariya da aisha barka da dawainiya. Walin kuriya na gwamna samun ka da Aisha barka da ɗawainiya. Kwalin kuriya na gwamna samun ka da muriya. Mamu da mijin Saratu ma dai maka godiya. Angon Mariya da Aisha barka da ɗawainiya. Wallahi dare da rana Allah muka dogaro. Mai kowa mai komai ka hana mini in baro. Layin tsira domin nairan wani kotaro. Sashen sana'a ta Allah sa mini juri. kwalin kuriya na gwamna samun ka da muriya mamu da mijin saratu ma dai maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya manzo na sahibin karama muka godiya domin kai an kayo ruwa tare da walkiya manzo mai son ka lafiya laura ka kwanciya manzon musalatin ka na kira na da safiya kwalin kuriya samun ka da wuriya mamu da mijin saratu ma dai maka godiya angon mariya da aisha barka da dawainiya kun gwamnonin arewa waiwa kuka son gani sun ce mani dan ali dan ya cika sansani mai albarka aikin kana na tagumi duk dan zamfara mai kishi na maka godiya kwalin kuriya na gwamna samun mashi wali kyautar mota kwaikon bankuni. Kai ko matsalar kasan bare A gaida Kabiru Classic karfe uku da minti goma sha biyu da rabi sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Buga shiga ta bayan fage da ya yi, ya yi taimako. Barayi ne suka kange gida. suna na suna duka mutane ana kuka sun saya da makami sai ga wani kuma ya hau katanga ya shiga ya je ya tone musu asiri in ba dai halin najeriya ba tun da an haife kin taba kin je gidan sarki ji kare na hausa wajen amma kuma wai a gidan shugaban kasa kare na hausa. yana zagin mutane karnuka suna zagi a cikin gidan shugaban kasa. kowa an ji mishi ciwo ya kamata a kwantar mishi da rai ne gwamnati amma wai akwai waɗansu a wajen in ka ji suna zagi bambancinsu da mahaukata shine rigansu ba datti sanusi lamido sanusi dan sarkin kano da ce na yaba maka kan wannan aikin da kayi jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya a ranar juma'a wannan mai zuwa idan allah ya kai mu janar muhammadu buhari zai karbi ragamar shugabancin najeriya yayin da yake shirin karbar ragamar mulki din ɗaya daga cikin muhimman batutuwan da gwamnatinsa ya ce za ta mai da hankali kai shine yaƙi da zarmiya da cin hanci abin da ƙwararru suke hasashe shine cewar a najeriya babu wani wurin da ake irin wannan zarmiya da cin hanci kamar a kamfanin mai na najeriya wato nnpc idan kun tuna a cikin makonni uku da suka shige muna tattaunawa ne ko kuma in ce muna kawo muku shirye-shirye ne da muka yi musamman lokacin da tsohon gwamnan babban bankin najeriya mai martaba alhaji sunusi lamida sunusi sarkin kano na yanzu ya bankaɗo wasu kuɗaɗe da ya ce sun ɓace daga wannan kamfani wato ya kamata a ce kamfanin ya sanya su a asusun gwamnatin tarayya a babban bankin to amma kuma bai sanya waɗannan kuɗaɗe ba an yi ta takaddama a kai har gwamnatin shugaba mai barin gado goodluck jonathan takaddamar da wani bincike wanda a cikin watan da ya shige aka fito da rahoton domin jama'a su gani wannan rahoto dai bai ce waɗannan kuɗaɗe ba su ɓace ba sai dai kuma adadin da ya ce ya bacen ya bambanta da wanda ake zargin cewa sun ɓace akwai ƙwararru da dama da suke ganin cewa kuɗaɗen da ake cewa sun ɓace ɗin ma sun zarce yadda shi tsohon gwamnan babban bankin na najeriya ya yi zargi tun daga fari to a makon jiya mun ji lokacin da aka ce gwamnatin tarayya ta dakatar da shi gwamnan ta kore shi daga kan mukaminsa bayan da ya fara fallasa wannan al'amari. To a yau za mu ƙarasa muku da tattaunawar da muka yi da barista Solomon Dalon a wancan lokaci game da irin matakan da gwamnati ta ɗauka a kan shi tsohon gwamnan babban bankin na Najeriya da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka na samo waɗannan kuɗaɗe da suka ɓace. Wannan shiri da za ku ji a yau mun fara gabatar da shi ne a ranar goma sha bakwai ga watan maris na shekarar da ta shige da goma sha hudu. Kun dai san cewa hujjar da shugaba Goodluck Jonathan ya bayar ta dakatar da Sunusi da Sunusi daga kujerar gwamnan babban bankin Najeriya ita ce cewar ai bankin ya kashe wasu kuɗaɗe ta hanyar da ta saba ma doka. To babu shakka kuma babu wanda yake musun cewar akwai asusun da babban bankin Najeriya ya kafa da ake kira Intervention Fund inda aka ware wasu kuɗaɗe ana taimakawa wasu sassa a Najeriya, musamman a ɓangaren ilimi, a jami'o'in Najeriya inda aka yi gyare-gyare masu yawa, kuma masu amfani waɗanda ɗalibai da malamai na makarantun suke bukata ko suka bukata. Igbaman Otarok, barista Solomon Dalon, ya ce ai dala miliyan dubu ashirin da Sunusi Lami da Sunusi ya ce sun ɓace aljihun wasu mutane suka shiga, babu wanda ya sani, kuma wannan sata ce. kuɗin da aka ce babban bankin najeriya ya kashe kuɗi ne da aka yi aiki da su ma jama'a aka kuma gani don haka shi ba abin da zai ce sai dai sanya ma sunusi lami da sunusi albarka idan abin da bayanin da babban bankin najeriya ta yi gaskiya ne abin da kawai ya kamata a faru shi ne ce kada ku kara yin haka domin inda suka kai kuɗin suka yi aiki da shi kuma an tabbatar an yi waɗannan ayyuka da wannan kuɗi abin da suka yi abu mai kyau ne ai an yi yajin aiki ko barkonon aiki na malamin jami'ai watanni barkatin saboda rashin da halin ko kula da harkan ilimi na gaba to idan har ko sun shiga kuma har ta bayan fage ne to sai in ce a ah, ai ba a zabe wutan kashe gobara ba ko giya za zuba mudda da zai kashe wutan to abin da suka yi kenan domin haka abin da ya kamata a bayana mana muji shine shine cikin gudanar da wannan ayyukan da suka yi ko da yake ba su bi ka'ida ba an kashe kudaden kamar yadda aka cire in an yi haka to sai a yi nuna musu ya ce kada ku kara yin haka ya kamata ku bi ka'ida domin gobe wani ko zai yi amfani da wannan hanyar da kuka bi icuce kasa ko da yake manufanku kyakkyawa ne don haka ni a gani na babban banki ta taimaka ta yi babban taimako domin ta cece kasar nan mun dade muna ihu cewa a kasan nan idan gwamnati ko ba ta yi komai ba ta girka tsarin ilimi mai kyau idan an gina mutanen kirki za su zo su gina kasa mai kyau japan bayan yaki na biyu waɗanda suka sira sun ce tun da an durkushe mu za mu kashe kowane kobon da mun samu akan harkan ilimi za mu gina mutane injiniyoyi scientists masu eh, kimiyya da kowane su za su zo su sake gina mana sabuwar kasa shekaru hamsin yanzu japan ta zama babban kasa mai fada aji a cikin harkan siyasan duniya don haka ni dai zan cewa sunusi lamido sunusi cewa wannan buga shiga ta bayan fage da ya yi ya yi taimako barayi ne suka kange gida suna na suna duka mutane ana kuka sun saya da makami sai ga wani kuma ya hau katanga ya shiga ya je ya tone musu asiri to ko da yake ya hau katanga ba ya dade hau katanga ba amma aikin da ya yi aiki mai kyau ne saboda haka sanusi lamido sanusi dan sarkin kano da ce na yaba maka akan wannan aikin da ka yi. barista solomon dalon ya ce yana da shawara ga shugaban najeriya dr goodluck ebele jonathan amma shawara za mu bayar guda shugaban kasar najeriya mu ne mu muka zabe shi ya nasu ya yi wa aiki nan kasa tsakaninsa da allah in ya yi aiki mu yan najeriya mu ne za mu ce ci gaba amma ba wai sai an ji an saye mutane kafin su ce ya ci gaba na biyu shugaban kasar nigeria ya yi wa gwamnatinsa babban garan bawul ya cire karnuka masu haushe a cikin gidan sarauta in ba dai halin nigeria ba tun da an haife kin taba kin je gidan sarki ji kare na haushe wajen amma kuma wai a gidan shugaban kasa kare na haushe yana zagin mutane karnuka suna zagi a cikin gidan shugaban kasa wannan babban babban illa ne ga harkan gwamnati gidan shugaban kasa yana na kaman wajen ibada ne kowa ya gudu ya kamata ya shiga wajen ya sira kowa an ji mishi ciwo ya kamata a kwantar mishi da rai shi ne gwamnati amma wai akwai waɗansu a wajen in ji suna zagi bambancinsu da ma'aikata shine rigansu ba datti irin waɗannan mutane ya fidda su su je su nemi zaɓe su zo majalisa su yi zagi a wajen a ƙarshe ubangiji Allah ya taimaki wannan kasan to masu sauraro kwata-kwata a nan za mu jingina wannan batu na kudaden man najeriya da suka ɓace a hannun kamfanin nnpc sai dai kuma idan sabuwar gwamnati ta janar muhammadu buhari ta tado da wannan batu ta fara gudanar da bincike akan wannan batu za ku ji duk yadda za ta kaya mu huta lafiya. To madalla matsalar karancin man fetur yana daga cikin rahotanni da suka ɗauke hankalin wasu jaridun arewacin Najeriya a wannan mako ga Mustapha Nasur Batsari. batun matsananciyar wahalar man fetur da ya addabi 'yan najeriya ne ɗauki hankalin akasarin jaridun arewacin najeriya a wannan mako to amma babban labarin ta jaridar daily trust ta ce an kusa gane bakin zaren domin kuwa jaridar ta ce gwamnatin najeriya da kuma dillalan man sun cimma matsayar da za ta kawo ƙarshen bakar wahalar ƙarancin man a najeriya to sai dai a ɗaya gefen jaridar ta daily trust ta ba da labarin cewa jam'iyyar pdp ta ayyana tsohon ministan tsaron najeriya bello halliru muhammad a matsayin shugaban riko na kwamitin amintattun jam'iyyar ta pdp a najeriya a can cikin jaridar leadership kuwa ta yi babban labarin ta ne kan tsohon gwamnan jihar borno alimadu sharif da kuma zaman da ake yi tsakanin shi da hukumar yaƙi da ɓata dukiyar ƙasa efcc jaridar ta leadership ɗin dai ta ce hukumar ta efcc ta shirya tsof domin ba da sanarwar a kamo mata alimadu sharif a duk inda aka gan shi saboda yaƙi mutunta gayyatar da hukumar ta yi mashi game da zargin barnata wasu makudan kudade a lokacin da yake gwamnan jihar ta borno a nata gefen kuwa jaridar dezal herald da ke fitowa mako-mako ta bugu wani labari ne da ta ci na musamman akan yadda al'ummar garin yawuri da ke cikin jihar kebbi ke fama da wahalar karancin ruwan sha jaridar ta dezal herald ta ce al'ummar garin yawuri sukan farautu ruwan sha mai kyau ne daga cikin duwatsu sannan a ɗaya gefen sukan sayi kowane baron ruwa ko kuma amalanken ruwan mai ɗaukar jarkoki goma daga naira 250 ya zuwa naira 300 jaridar blueprint ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne akan yadda wani rikici da ya ɓarki a tsakanin 'yan ƙungiyar yarbawa ta opc da ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu da dama jaridar ta ci rikicin da ya tashi a ranar litinin ɗinnan da ta gabata a birnin ibadan da ke cikin jihar oyo inda ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar ta opc mai suna dauda ya rasa ransa wasu kuma da dama suka samu munanan raunuka a sakamakon wannan tashin hankali a ƙarshe dai da jaridar ta blueprint za mu kammala sharhin jaridun arewacin najeriya da ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa allah ya yi wa babban limamin birnin jos ta jihar filato rasuwa jaridar ta ce babban limamin Sheikh Zakariya Balarabe Dawud ɗan shekaru 86 ya rasu ne a ranar Litinin da ta gabata. Kuma tuni zababben shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari ya aika saƙon ta'aziyya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. ma madalla karfe uku da minti ashirin da biyar sashen Hausa na murar Amurka ake sauraro ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. mai magana alhaji alhaji kira da yashuwa jami'ar yi shawara ta ta sabar gwamnatin jiran muhammadu buhari da zangaro shi ne, ya taimaka sa mahimmanci sosai kan batun harkar noma a tarihin najeriya musamman ma wani arewacin najeriya muna da tafka tafkan filayen gwamnati amma sakamakon gwamnatoci da suke mulki a baya misali daga shekara ta dubu da casa'in da tara zuwa yau gwamnatoci ba su mai da hankali ba a najeriya wajen bunƙasa harkar noma wanda kuma mu arewa nan shine babban arzikin mu noma da kiwo assalamu alaikum sahin hausa na voa mai magana ismail ahmad yalwa daga unguru jihar yoban najeriya mun gode da irin wannan gudunmawa da kuke ba wa talaka wajen faɗin albarkacin bakinsa yau zan yi tsokaci game da gwamnanmu ibrahim gaidan yau kimanin shekara biyu muna cikin dokar karfe goma don allah muna roƙon shi ya cire mu daga cikin wannan doka saboda muna cikin kunci da damuwa ga zafi ga zafin ajihu assalamu alaikum biyu mai magana kama da su garin sabuwan gada duka ma ina lahi wa ina alai rajin ya allah ka mana maganin wannan matsala ta najeriya najeriya ba ruwa ba wuta ba tsaro fetur lita naira ɗari da hamsin ya Allah kai mana maganin wannan mai magana kamala ba ka jalan sabo hayan gada duka. Mai magana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. BOA ku tambayen mai injiniya Buba Galadima mai gidan shugaban 'yan adawa a Najeriya. Shiru gama jin ɗoriyarsa ko a BBC ko Amerika ko a Faransa. Dan Allah gidan rediyo Amerika Buba Galadima yana ina ne ba ma ɗoriyarsa. Mai magana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. akalla mutane 37 ne yan kungiyar boko haram suka kashe sani da suka kai hari a garin da ke arewa maso gabashin najeriya yan kungiyar ta boko haram sun kai hari a garin gubiyo da ke cikin jihar borno inda suka kwashe tsawon dare suna ba ta kashi da jami'an tsaro wakilin wannan gidan rediyon abdulkarim haruna ya ce sama da gidaje 400 ne haɗi da gine-ginen gwamnati da makarantu da motoci da babura aka banka ma wuta shari'ar nan ta liƙe asiri da ake yi wa wakilin jaridar washington post jason zarian an fara shi jiya amma fa a asirce ake shari'an dan uwan jason din ali ya shaida wa 'yan jarida a washington cewa da mahaifiyarsu da surukarsa sun share sama da awoyi biyar a wajen kotun amma aka hana su shiga cikin kotun domin ganin yadda ake gudanar da shari'an ya ce mahukuntan kasar iran din suna so ne su gudanar da shari'a asirce domin sun san basu da hujjojin da suke tuhumar dan uwan nasa to ma da Allah gaishe ka da ka Allah karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin himma ba ta rago na Bello Habib Galadanci kamun mu sallama da ku muna kara jaje ga Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi wadda Allah ya baiwa ƙari amma yaron bai zo da rai ba Allah ya bada madadi mai tsawon rai yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ba hero yadda da kula da akin gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya charles hall da ya rika masa a nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.